suka ba da sallahu ko kuma suka ba da sako a kan shigowar mu makka to Allah subhanahu wata'ala kamar yadda ya nufa mun shigo cikin makka kuma muna a tsakiyar garin makka a kundukdinmu da muke sauka wanda kusan shi ne wanda muke sauka kowane lokaci eh abin da yasa zan yi bidiyon saboda wasu ba su gani ba ba su san shigo ba sannan kuma dan abubuwan da muka ruko kamar yadda na saba na kan faɗa abubuwan da muka ruko muka zo muku da shi waɗanda dama akwai wanda suke bukata na farko akwai sabulun nan da muka yi muku talla mun zo da wannan sabulu insha Allah rabi sannan kuma mun zo da abin da ya shafi maganin sanyi mun kuma zo da abin da ya shafi maganin basir sannan mun zo abin da ya shafi wato abin da ya shafi sihiri ko iska wanda yake damun mutane musamman a cikin wannan gari na makka sannan kuma kamar yadda na faɗa mun zo da gyara gida mun zo da maganin da kuke so ku mata ce a bani maganin mata malam maganin mata maganin to mun zo da shi in kin shirya ni ma na shirya saboda haka mun zo da shi wanda yake bukata din kamar da kuka sani ga lambar wayan mu nan mun sa ga ta saudiya ga ta najeriya wanda za ka iya kiran mu kai tsaye ko ki kira mu kai tsaye muna nan a cikin garin makka insha Allah har ranar sallah har ma bayan gari wato washe garin sallah muna nan a cikin wannan gari na makka kuma kamar wanda suke so su rika zuwa din mun yi magana ga ba mu da lokaci tunda wannan lokaci ne na kokuwa kowa ya ɗiba abin da zai ɗiba na wannan wata an fi samun mu gaskiya daga bayan tarawi eh, bayan tarawi in dai kana son ka gan mu to za ka kira mu kuma za ka zo ka same mu a inda muke a hotel din insha Allah to muna mika gaisuwa da fatan alkhairi Allah subhanahu wataala ya karbi ibadan mu gaba daya mutanen gida kuma na yi bayani zan kara shine za a yi ta na gaskiya ba a same ni ba shi yasa tun a karan farko ne bidiyo da ce wanda yake so ya same mu ko ya mana magana to ya mana magana ta WhatsApp zai fi sauki ya fi sauƙin samun mu gaskiya magana ta WhatsApp da lokaci sai ka kira su goma baka same mu ba saboda yanayin shagaltuwa da ibada to muna muku fatan alkhairi kuma mutanen gida Allah subhanahu wataala ya karbi ibadan mu gaba daya ya sa mu yi azumi karbabe Allah ya sa muna ciki wanda za a yanta a wannan wata da kare mu daga wuta a sa mu a aljannar firdausi ma